barkan mu da saduwa a wannan yammaci na biyar ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta hamsin da uku cikin wannan sura mai albarka suratul bakara yau kuma za mu tashi farkon aya ta hamsin da uku mai allah ce أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإن قال موسى لقومه tunawa الأمر كموكس lokacin da annabi Musa alaihi salam yake da mutanensa ya ya ce mutane na innakum zalamtum anfusakum lalle ku kun zalunci kawunanku bittikhazukum al ta yadda kuka riki dan maraki a matsayin abin bauta kuka kyale Allah madaukakin sarki dan marakin da samiri ya gina muku shi da hannunsa kuka mayar da shi Allah abin bauta hakan zalunci ne domin mafi girman zalunci a ban kasa shine shirka ya bunayya la tushrik billah inna shirka da zulmun azim الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والكافرون هم الظالمون إنكم ظلمتم أنفسكم kun zalunci kawunan ku bitti kazikum al-ibla ta hanyar kaddan mariki a matsayin abin gona da haka fatubu ila darikum ku tuba zuwa ga mahalicin ku faqtulu anfusakum ta ku kuma za ta yi ne ta hanyar kashe kawunan ku ku kashe kanku ku da kanku wani sashi daga cikin ku su yaki sashi ko su kashe sashi zalikum khairul lakum inda bari'ikum hakan shine yafi alheri a wurin ku gare ku a wurin ubangijin ku fataba alaikum sai ya karfi tuban ku in har kun ya kadin innahu huwa tawwabur rahim lallai sai Allah shine at-tawwab mai yawan karban tuba ga bayi ar-rahim mai kuma jin kai ga bayin nasa riwaya ta tabbata cikin tafsiri da Ibn Jarir at-Tabari da sanadin sa tuyan tuyan zuwa ga Abdullahi dan Abbas Allah ka kare da a gare Abdullahi dan Abbas yake fatan Musa alaihi salam da Allah ya kai to mana tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim قال يتي أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أنه موسى يا أمر متى ننسى sanadiyan umarninsa da Allah ya da yin hakan an yaktulu amfusa su je su kashe kawunan su kala yace fahtada alladhina akafu ala al-ijli fajalasu wa kama alladhina lam ya'kufu ala al-ijli wa akhadhu al-khanajira bi aydihim wa asabathum dhulmatun shadida فجعل يقتل بعضهم بعضا فانزلت الظلمه فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل wato waɗanda suka yi tarayya wajen bautar ɗan maraƙi ɗin aka sa suka zo suka zauna hannayensu na baya aka umarci sauran wanda su ba su bauta ɗan maraƙi ba amma ko ba su hana su ba lokacin da suke yi suka ɗauki wuƙaƙe a hannunsu sai ubangiji ta'ala ya lullube su da wani girgije sai da ba sa ganin juna aka umarci masu makami a hannun su yi ta taron waɗanda suke ba makami a hannun su har sai lokacin da suka ga wannan gidan ya buɗe har sai ya zo sannan su daina lokacin da girgiji zai buɗe har sai ya zo da suka kidaya adadin gawar da suka samu wajen mutum dubu saba'in adadin da aka kai. dan Allah sai faktulu anfusakum ma'ana liyaqtul ba'dukum ba'da Sashen ku ya kashe sashen? ba wai kowa ɗauki makami ya kashe kansa ba a'a ko waɗansu su ɗauki makami su yaƙi waɗanda ba makami a hannunsu su karkace su shine faktulu an fusa kuntum kullu man qad kullu man qutila minhum kanat lahu tauba duk wanda aka kashe cikin su to ya zanto yana tabbatacciyar tuba a wurin Allah ta'ala wa kullu man baqiya kanat lahu tauba waɗanda suka yi ragowa ba a kashe ba shi ma suna da tabbatacciyar tuba to yanzu ko da wannan kadai aka ce an daukewa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba karamar rahama ubangiji ya mana saboda dama Allah madaukakin sarki ya riga mana afwa cikin rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu ala alladhina min qablina wannan nauyi ne da aka tsara waɗansu amma mu yanzu aka sauke mana kawai aka ce tubu ila Allah tawbatan nasuha وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لا لكم تفلحون بعد ان كشف جنن مبا سي الله يكتبكم اما بنو اسرائيل كوا سيد سكر كشف جنن ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب قال لكم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلت يا موسى تناوى الأمر كنوكة لكو يهودا وفكرين كسوى يا موسى يا كي موسى ba tare da ladabi ba ba tare da girmamawa ba dan an muka jafa'i irin da yahudawa bambancin sahabban annabi Musa kenan da sahabban annabi Muhammad sallallahu sabon annabi Muhammad suna cewa ya rasulullah ya nabi Allah ya abul qasim ya khalil Allah saboda Allah ya dan ya lafafar su ya ce da su da ta ji alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadukum ba'da kar ku mayar da kiran da za ku rinka yawa annabi kamar yadda sashin ku zai kira sashi a'a ya sha babban da amma yahudawa ko ba ladabi ba ko ya kai Musa lan nu'mina laka ba za mu yi imani da kai ba kaga nan gurin ba wai suna nufin ba za mu yi imani da kai ba a matsayin ka na manzo a'a ba za mu yi imani da kai ba imanin da yake kunshi da'a dan haka fi'ilin amana anan yake ta'addi billahi in ba haka ba ai lafazin amana yana yin ta'addini bil ba amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun an gane ku amma nan sai ta lan nu'mina laka ba lan nu'mina bika ba domin in lan nu'mina bika dai ba mu da manzancin ka ba san ko ba manzo bane ƙarya ne amma lan nu'mina laka ko da mun yadda da manzancin ka amma da'a dai ba za mu maka ba domin al-iman anan an masa tadminin ma'anar intiyar intiyar kuma shine da'a ko biyayya lan nu'mina laka ba yadda za a yi maka biyayya cikin duk umarnin da zaka da shi hatta nar Allah jara hatta in mun ga Allah kiri da mu mun ga ka sarari ya ba da sai da kai manzansa sannan sai mu maka biyayya cikin abin da ka zo da shi fa akhadhatkum as-sa'iqatu wannan kalmar ke da wuya sai tsawa ta damke su wa antum tanzurun kuna gani ثم بعثناكم sannan muka farfado da ku bayan mutuwar ku min ba'da kun bayan mutuwar ku la'allakum tashkurun dan ku zama to masu godiya ga Allah wa zallalna alaikum al-ghamama muka lullukar da girgije a gare ku ya kasance girgije na muku inuwa lokacin da ya yahudawa suka kasance cikin dimuwa sun bar garin misra ba su je baitul maqdis ba arba'ina sadatan yasihuna fil ard wato shekara arba'in suna tsimuwa a cikin ƙasa ga wurin da suke babu inuwa babu itace babu bishiyoyi amma ubangiji ta alaka musu girgije ya musu inuwa anzalna alaikum al-manna wa salwa ko muka saukar muku da المن لفظ المن دنجي ne na إسحاق a hutawa a hausa sakutanci suna ce mata garba amma dai babu shi a kasar Hausa wasalwa ko mun saukar muku da salwa shine ƴaƴan fila sun kure dan fila muka hore muku su shine dangin abincin ku da kuke ci lokacin da kuke cikin jemuwa bayan mun saukar muku da waɗannan ababen muku ci da ku ku nomin sai ba su mara daga naku ku ci daga dada dan al'amuran da muka arzuta ku da su da shi amma wa ma zalamuna da dai yahudawa ba su zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yuzlimun kawunan su kadai suka kasance suna zalunta inda Allah ta'ala anan gurin ana cewa idh qultum kamar magana sai na mutanen da za lokacin da ake saukar da alqur'ani wato yahudawan da ke tare da annabi kenan sawon kanu banu kainuka ko banu nadir ko banu quraiza kuma dukkan wani dangi cikin dangin yahudawa waɗanda suke zamani da annabi su ne ake wannan magana da su bayan ko ba su ne suke zamani da annabi Musa suka ce da shi lan nu'minu laka hatta nar Allah jara ba a'a iyayensu ne da kakanninsu na da kan suka faɗa amma sai aka dangana maganar zuwa gare su ina ba za fahimta ma'ana yayin da kuka ce ku yahudawa domin iyayenku da kakanninku da suka faɗawa annabi Musa wannan bakar magana ai yahudawa ne irin ku wato kamar wannan jafa'i da annabawan Allah wato aqida ce cikin aqidin yahudawa gaba ɗayan su ba bambanci tsakanin yahudawan lokacin annabi Musa alaihi salam da yahudawan lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wajen rashin ladabi da annabawan da aka turo musu yasa sai aka dingina aikin zuwa gare su wa iz ya Musa lan nu'mina laka da hatta nara Allah jahra fa aqadhatkum wato kamar tutsin ne abin ya shafa bayan ko iyayen sai fa aqadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun wa zallalna alaikum duk ana magana da su yanzu bayan ba su abin ya faru ba amma saboda aqidar su sai kuma ni'imar da aka yi wa iyayensu kamar ni'imar da aka yi musu sai rashin kirki da iyayensu suka yi wa Annabi Musa irin wannan rashin kirkin su ma sun gada dan sun yi manzon Allah sai da sai ake jingina aikin zuwa gare su kuma domin wannan a faɗakar da mu cewa lalle al'umma ta yahudu wato lalatattar al'umma a tarihin al'umma in kana neman al'umma da yanzu a doron ƙasa take da tarihi a baya baki bakin tarihi irin yahudawa ba za ka samu ba an bai da dan su suka rinka kashe annabawan Allah suka rinka yaƙar su suka rinka faɗa musu bakar magana suna tuhumar su da zina suna tuhumar su da al'amuran da ga magarin mutum ma in an tuhumce shi sai an ci mutuncin sa balla kana kuma annabi ko manzo ko mursal Allah ya kare mu wa zallanna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna wa salwa kullu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yuzlimun anan gure idan kun lura cikin surkul bakara wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yuzlimun haka cikin surkul araf ma aka ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yuzlimun wajen fadin Allah ta'ala wa qatta'nahu mudnatay 'ashrata asbatan umar wa awhayna ila musa إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست من حسنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم wa zallanna alaihim al-ghamama san alaihim nan alaikum wa anzalna alaihim al-manna was-salwa nan wa anzalna alaikum manna was saboda kan kamar labari ake faruwa a nan ko kamar ana musu kitabi da magana su yahudawa كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون نما ma zalamuna walakin kanu انفسهم yuzlimun amma a cikin ali imran wata aya ba kuma yake wannan sai aka rufe ta walakin anfusahum yuzlimun wato matul ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya كمثل ريح فيها صب أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون أما بدهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم يبقى مية سببين sai suka ce abin da ke cikin suratul baqara da abin da ke cikin suratul araf labarin ya ke bayarwa na wata al'umma da ta wuce a baya amma abin da ke cikin suratul ali imran hikayatul hal ne halin da wanda suke laifin suna nan da rai ana magana akan hikayatul hal ne ya ce walakin anfusahum yuzlimun a madadin kanu anfusahum yuzlimun wato kamar ya wuce bayani a tarihi ba yanzu ake yin abu ba وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رودا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ قلنا تناوى الأمر كذلك لمك السيد سوى يهودا ادخلوا هذه القرية وشجاء ونن القرية وتو بيت المقدس كنان هو garin ariha kamar da ɗansu لمن tafsiri suka faɗa منها minha kuti daga cikin abin da ke cikin wannan gari wannan alƙarya haitu shi itin duk abin da kuka so ragadan yalwatacce ni'ima ce da Allah ya so ya ni'imta ku da ita wa dukulul baba sujjada ku shiga kofar masallacin baitul maqdis ku shiga ta kofa kuma kuna masu sujada ga Allah ta'ala wa qulu hifa idan kun shiga sai ku ce hifa ma'anarsa amruna hifa al'amarin mu shine neman a gafarta mana zunuban mu domin lafazin hifa yana nufin uhfat anna khatayana ya ubangiji gafarta mana kurakuran mu idan har kun yi haka din naghfir lakum khatayakum za mu gafarta muku kurakuran ku wa sanadil muslimin kuma da sanu za mu yi tsari ga waɗanda suke masu ihsani cikin ku wato bayan mun kankare musu zurban su kuma sannan mu ba su lada abinda aka umarce ku kenan ku bada idan kun shiga wato ku ce kafa فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم waɗanda suka zalunci kawunansu sai suka musanya maganar da ba ita aka faɗa musu ba an ce da su hiffa su kuma sai suka faɗo wani abu daban game da hadisi ya tabbata da suka shiga suka ce himfa a madadin himfa wanda lafazin himfa yana nufin gafarta wani zunuban mai ya Allah himfa yana nufin alkama wato saukar mana da alkama wato Allah ma ɗin suke masa kuma an ce su shiga suna masu sujjada da kalu ala ustahihim sai suka shiga da dangin kamar gurabu duk abinda Allah ya faɗa su da suka canza shine fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahu fa anzalna ala allazina zalamu sai muka wa waɗanda suka zalunci kawunan su din rijzan min sama wata irin azaba daga sama bima kanu yafsukun saboda abin da sai kasance suna yi na kafirci domin al-fisqu anan bi ma'ana al-kufr kafirce ma Allah ta'ala an gane ku to kaga nan gurin abin da Allah ce wa id qul ladkhulu hadhihi al-qarya a can ko wa iz qila lahu uskunu hadhihi alqarya nan wa iz qila dukulu udkhulu kan uskunu nan an ce ku shiga can an ce ku zauna ku zauna a garin bayan shiga kaga wato ayoyin suna ma'ana idan wannan ayar ta ce ku shiga idan sun je sun yi ibada za su fito su koma inda suka dawo inda suka zo sai wancan ayar take kunu. uskunu yuzkin baba sujadan naghfir lakum khati'atikum anan kuma wa yuzkun nadkhulu baba sujadan wa a can an ambaci sannan a nan an an a sujjadan nan gurin an ambaci idkhul baba sujjadan sannan wa da bifa sannan a can wurin an ce wa kulu a nan kulu a nan akwai ƙarin ragadan ai su ita ragadan kalmar ragadan ko a can babu to shine suka ce a labari ake a nan tunda dawar ni'imomi ake musu an yi musu kaza an yi musu kaza an yi musu kaza bai kamata a kyale ko kalma ɗaya ba a can ko tunda labari ne ake bawa wani wanda ba shi abin yake ba ko sai sai a ɗauko inda ya ɗaukan wa a faɗa masa dalil amma a cikin nan gudun akwai goranta musu na yi musu kaza dan mabudin ayoyin dama an ce ya bani isra'ila kuru ni'imati allati an amsu alaikum akwai nau'i na goranta musu ni'imar da ubangiji ta ala musu idan ya musu ni'imar dan su suna ta to don haka ba za a kyale kowace kalma ba sai an faɗe ta ina fata an fahimta a can wurin kulu kamar jerin labarin ake baruwa an ce kaza an ce kaza amma nan da aka ce kulu kuna shiga ku ci domin abin da fadin kuke muna wani an fahimta ku sannan fa baddala da zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum a can gurin fa fa baddala na zalabu minhum akwai kalmar minhum qawlan ghayra allazi qila lahum anan fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yasqun atan fa arsalna alaihim rijzan min as-sama'i bima <laughs> wato menene lafazin minhum da ke can gurin saboda a cikin jerin an ce wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi yahdun min qaumi musa ba su duka da su to da haka fa dalilin zalamu minhum sunna ay min qaumi musa أنمر بان جبر من قوم موسى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا كم أرسلنا سبب من سبب سورة الأعراف تاكل بيان الرسالة أرسلنا نوحا إلى قومه أرسلنا فلان أرسلنا فلان وإنما أرسلنا عليه رجلا أنا أنزل الله مقال الرسالة سوسيئة في سورة البقرة لا تتاكد أنزلنا الله أكبر أنا فتعمل فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون wato saboda fasikansu sun yi ko ba ka yin limuna wato saboda zalunci domin da zalunci da fasikansu duk ne ina fata an fahimta wato lafazin az-zulmu da lafazin al-fisqu duk suna zuwa da ba'dan kafirci kamar da lafazin az-zulmu kuma wani lokacin zai zama karamin zalunci mutum ya zalunci kansa ko mutum ya zalunci wani cikin abin da yake ba shirka bane ba wani ka zalunta dukiyarsa ko jininsa ko mutuncinsa wannan duk karamin zalunci ne amma babban zalunci shine kafirce ma Allah kamar yadda babban fasikanci shine kafirce ma Allah amma karamin fasikanci kamar aikata wani aikin sako wanda bai kai kafirci ba an gane ku ba da qur'ani yake rarrabe su afa man kana mu'minan kaman kana fasikan la yasawun kaga nan gurin an kawo mu'min bi muqabil al-fasik sai da to fasik anan bi ma'ana al-kafir ba mu shine kishir mu'min كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار اما سند الله ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون كذا الفسوق اتم بكي كافر سيبا ذلك إيه؟ وكره اليكم الكفر والفسوق سياتي عاطف الفسوق على الكفر وانا سيمنا الفسوق من بكي كافر سيبا ku dana yawan motsi da suna ɗaukar hankali duk wanda ya zo ku kyale ke zai zauna shi kaɗai kar ku nuna masa inda zai zauna fa anzalna ala alladhina zalamu rizqan min as-sama'i bima kanu yafsukun wato sai muka wato ainihin saukar wa waɗanda suka zalunci kawunan su wata azaba daga sama bima kanu yafsukun saboda abin da suka kasance suna yi da fasikanci sai Allah ya وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استقى موسى تنوى الأمة كالعبار الأبن دي بابلوك سندا استسقى موسى لقومه أنه موسى عليه السلام يلي مستوكر دلوا دا متعنسا mutanen sun samu kansu cikin fari ko karancin ruwan sha wanda za su yi amfani da shi sai suka nemi annabi Musa ya roƙa musu Allah a samu annabi Musa sai istisqa da'a rabbahu subhanahu wa ta'ala an yaskiyahu wa qaumahu ma'a ya roƙi ubangijinsa dan Allah ya shayar da su shi da mutanansa a shayar da su ruwa shine istisqa Musa li qaumi fa qulna mu ko sai muka ce da annabi Musa idrib bi asakal hajar dauki sandarka ka daki dutse da ita fanfajarat min husna sa'atir ka'ina sai kawai wato ainihin a dutsen nan sai idanu goma sha biyu na ruwa suka rinka bulkulowa suna bubbugowa daga cikin dutse a nan gudun ubangiji cewa da ki dutse da sandarka shin daga cewa da ki dutse sai dutse ya tsage ruwa ya sauka ko nan Musa ya da ki dutse ba ka magana da ki dutse ba a nan da ya an gane ba ka magana da ki dutse ba kamar da ubangiji ta Allah ko man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun kamar da sai kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala Allahu al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi akwai abin da ake kira al-majaz bil hazfi wato akwai kalma da aka shafi amma a ka na mai hankali tunda alqur'ani yana magana da masu hankali kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تأكلون إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كما سمعت الأيتي مجانا فاعتبروا يا أولي الأبصار واتقوا يا أولي الألباب ko sai ka amfani da hankali sai ka gano eh duk da an tsallake ta amma so ake ka wasu kwakwalwa sai ka samu lada ko ba ku ba a afala ya tadabbaru da qur'ana an ala qulubin a afala ya tadabbaru da qur'ana wa law kana min inda indi la wajidu fihi ikhtilafan kathira أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون أنا أقول كنا وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بأساك الحجر فضرب فانفجر كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فائدة من أيام الأخرى لا تقدر kaddara wannan domin a sami insijami don in ba ka kaddara wannan yasa ake so cikin karatun qur'ani ba wasu ake kai sauri ka sauke ba a'a kai sauri ka fahimta wanda ya karanta izu sai a yi ne yana fahimta ya ko wanda ya karanta izu goma ba ya fahimta dan su ake kai tadabburi to sai kai tadabburi za ka gane duk lokacin da kai tadabburi cikin alqur'ani ka sanya lura da kulawa to sai ka ga ka fahimci wani abin da ajiya baka fahimce shi فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا سيدا إذا نوجد قوم شاجين الروا سنسكا جيدوس يكيكي سنفتو قد علم كل أناس مشربهم قوة الأمة تاجاني إن ذاتك dangin gidan yaqub su goma sha biyu ne annabi yusuf da sauran uwansa kowane gida cikin mutum goma sha biyu din nan ana kirga ta a matsayin kabila mai zaman kanta cikin kabilun yahudawa da haka da aka tashi fitar musu da idaniyar ruwa sai aka fitar da idaniya goma sha biyu dan kar wani dangin wani gida su yi tunan su da dangin wani gida wajen shan ruwa din shine kada alima kullu unasin wani dangin gida wani family sun san wani shan su ba sai sun yi su da yan su ba ta yi layin bokitai da gare wani da je da garka ba kada alima kullu unasin mashrabahum kulu wasnafu bi rizqillah kuti kuma ku sa daga arzikin ubangiji wala ta'tawkul ardu mufsidin wato kar ku barna a ban kasa mufsidin kuna masu barna wato kar ku yi barna a ban kasa kuna masu barna a nan gudun haka aka faɗa amma cikin fusul arab fanbajasat min husnata ashrata aina fanbajasat a nan gudun fanbajarat waɗansu malaman suka ce al-infijar wato shine tsubbugowar ruwan yana fitowa ana ganin sa amma al-infijar ba tsubbugowar sa bane bayyanar a fili bayan ya riga ya fito fanfajasat wato bayan ya riga ya fito fanfajarat lokacin da yake hudowa daga cikin idanun ruwa din daga cikin marmaro na ruwa din yake fitowa shine al-infijar dan dutse yana tsagewa ne yana fitowa amma sai in da sa ya riga ya fito ya taru shi shi sai alqur'ani ya tara guda biyu wadansu malamai suka ce dukkan su ma'anar su daya amma dai lit tanwi'il ibara alqur'ani yana canza salon magana a nan yace kaza a nan yace kaza kalmomi guda biyu masu tarayyar ma'ana amma saboda in da za a nuna ta maka sai kaje a akwai mai amma nan a ce fanfadar na a ce fanfadar sai kaje a akwai wani sabon labari ko yaya an dan tsara wa kamus ɗinka na larabci fadi an gane ko ɗaiɗaikun kalmomi da kake da su sun karu a cikin vocabulary ɗinka to wannan shine hikimar fanfajar fanfajar min husna ta asar ta aina kada alma kullu qullatin masrabu kulu wasrabu min rizqillah a can gurin ba yi maganar kulu wasrabu min rizqillah ba kawai ana cewa kada alma kullu nasin masrabahum ta ta wa zallalna alaihim al-ghamam wa anzalna alaihim al-manna sai suka ce shine dangantakar kulu wasrabu da fanfajarat an gane ko domin sun nemi a shayar da su ruwa anan wuta ya roki ubangiji Allah ya dauki sanda sai doka ruwan zai fito lokacin da ruwan ke fitowa ai lokacin ne suke da bukatar su tashi sai aka ce kulu wasrat amma bayan ya fito ya taru ban baje sakin sura ta ashi sa'ina kowa ya san dai wurin shansa ba kuma sai an ce kulu wasrat ba ya riga ya san ina fata an fahimta hikimar da suka faɗa kenan su malamai su kulu wasu rabu mai zuci a saukin abin su ya munsa nan na zuwa ala ta hannu wa abin fada'u da na فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفولها وعدتها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سعيتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإذ قلتم يا موسى ku tuna lokacin da kuka ce ya kai Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin mu kan ba za mu iya hakuri akan abinci dai ba da haka fad'u lana rabbak roka mana ubangijinka wasu sun ubangiji ba ba nasu bane ka roka mana ubangijinka yukhrij lana min sun tunbitul ard ya fitar mana daga cikin abin da kasa ke suwa min bakaliha na wato ainihin kayan miyarta albakal shi da dukkan dangin ganye da ake biya ciki kamar alayyahu kamar abin da sauran wa kisaiha da gurji da kuma dukkan dangin ƴaƴan duma banda gurji ka bai ta ciki kankana ta ciki wa da yawa cikin masu tafsiri suna fassara kum da cewa ita ce alkama waɗansu kuma suna fassara shi da tafarnuwa shi ne kum wa adasiha da kuma adas wa basaliha da kuma albasa ka dan Allah mutanen da aka ce وظللنا عليكم الغوام وانزلنا عليكم المن والسلوى غير ذلك ما بس البسا لتفرنوا an farko musu da yayin sila daga sama su dama su ba sai sun je malauta da su dama su yanka su gata ko su yi farfesu ko su yi mihi su su su wani wani ya ba su tafarnuwa a ba su albasa wasu za a ba su gurbi wasu ba za su yi hakuri a kan abinci ɗaya ba nan ne su alaƙa nuna masa wato saurin kai idan na bai hudi mu abin da muke so kenan ka faɗa masa ya fitar mana da wannan qala sai annabi Musa ce a atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khayr ko a rika masayar abin da yake mai karancin daraja a madadin wanda yake mai girman daraja wato ku nemi a baku abin da yake darajar sa kasa suke shi ne tafarnuwa da albasa da waye da waye ku kyale ya'yan kila ku kyale abin nan alman da aka ce ana saukar muku yanzu wannan shi ne abin da kuke nema ihdithu misra fa inna lakum ma idan haka ne sai ku tafi garin misra ku koma ta inda kuka fito fa inna lakum ma sa'altum abin da kuka roka a akwai shi a kan tafarnuwa da albasa da gurbi da waye ku je za ku samu a misra wato wannan yana mun gana wani malamin wani da misra ya karantar da mu a Kano yana daga cikin ayoyin da yake kafa hujja da su akan falalan misra wannan aya ki ga kuma cikin alqur'ani Allah ya ce ihdiqu misra fa inna lakum ma fa'altum duk abin da kuka roka akwai nace to menene aka roka albasa fa da tafarnuwa kuma ma wa ya ce maka misra ta yanzu egypt ita ake nufi da wannan ayar dan an ce misran bitalwini misra ta yanzu kuwa akwai alamiya cikin ta ba za a ce misra ba an gane ku inda aka yi nufin ta sai aka kawo ta a matsayin mamnu'a min as-sarf an gane ku bi misra buyutan kuma buyutakum kuma wa aqimu as-salah bi misra ba ce ba bi misrin amma an ce misran wa idan an ce misran da tanwin wato yana nufin kowane gari ku je kowane birni za ku samu wannan ba wani abu ne da sai an sha wahala sai zan to misran din yana nufin dukkan wata marawa dukkan wani gari in dai albasa ce ta farno Allah ya yada ta a duniya ko ina ana samuwa ko kasashen laraba ko kasashen hausawa ko a garin Kano ko duk inda ta je dai albasa ta farno ko wani kayan gabas ne da sai an yi ta su daga wata kafa sannan da aka ce ji don misra na ce masa a karo na biyu al-huqud shine al-intiqalu min adam ila asfar wato tashi daga wuri madaukaki zuwa wuri mai karancin daraja da Allah sai in bito nusra in mun dauka nusran da ake nufi to Allah ya zo mana ukuba ne ya dauke mana da wurin da yafi daraja zuwa ga wuri mai karancin daraja dan a tattabi nuna da zai yi aduna inda zai yi kai wa buridat alaihim az-zillatu wal maskanatu ubangiji ala ce an madabta ko an luzuntar da kaskanci akan su wal maskanatu da talauci su yahudi wato suna cikin kaskanci suna cikin talauci don Allah ce wa ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamah man yusumuhu su al-azab ubangiji ta'ala ya riga ya ba da kela cewa zai yi ta turo wa yahuda wanda zai gana musu mummunar azaba har zuwa tashin kiyama da haka a tarihin su wahala suka yi ta a cikin rayuwa tun sarakuna na da tun kafin ma bayyana manzo Allah sallallahu har zuwa lokacin da manzo Allah ya zo ya kori banu Qurayza ya kori banu Qainuqa aka kori wa ne aka damara su lokacin kuma dan Khattab aka kore su gaba ɗaya daga cikin zuriyar Arab lokacin Salahuddin Ayyubi aka karkace su aka yi musu kaza har zuwa lokacin Hitler a yakin duniya na biyu ya karkace su ya musu azaba to haka Allah ya alƙawarin la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamah man yusumuhu su'al azab tunda har manzo Allah ya bayyana cikin hadisi take kiyama ba za ta wuce ba har sai an gwamza yake tsakanin musulmai da yahudawa ba yahudi musulmi ya biyo shi ya gudu ya ɓoye a bayan dutse ko itaciya dutsen nan ko itaciya ya kirayi musulmi ya yi magana ya abdallah ya muslim ta'al wara'i yahudiyyun fasu ga ba yahudi a bayan na zuwa maza Allah zai nan cikin hadisi yace ce ɗaya ce ba za ta fallasa yahuda ba ita ce itaciya algarqat da haka yanzu yahudawan da suke yan kama wuri zauna a filistin suke dasa wannan itaciyar dan gaskata manzon Allah cewa wannan itaciyar ce kadai ba za ta abin nan ba mu mun kasa gaskata manzon Allah cikin wannan alƙawarin ne mun ballan kalam yake hadisi mina nan tambar rana lokacin azhar take ba wani abin ba la gubara alai azhar shine da alai al-zillah wal maskara wato kaskanci da talauci da tare da ko da yanzu kana ganin da wadatar kudi a hannun su gaba ɗaya economy na America na hannun Yahudawa media kafar watsa labarai tana hannun Yahudawa bankuna suna hannun Yahudawa har yanzu akwai talaucin zuci domin manzo Allah aljanna jinan nafsu wal fakaru fakarun nafsu yahudawan da suke hijira daga rasha suke zuwa a kori falastinawa a zaunar da su a wajen suna cikin talauci suna cikin wahala duk da kuɗin da kasar take hannunta saboda kuɗin duk suna kashe su wajen kirkiro makamai don su yaƙi laraba ko don su yaƙi musulmi saboda ka ana cikin wahala ana cikin kaskanci alaihi wa zillatu wal maskana kaskancin da talauci yana nan yana bin ko da ka ga lokaci sun dan numfasa sun rike makogaran tattalin arzikin duniya wannan wani hutu ne ko ka'ida ce ta alqur'ani sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun za a zo wata rana kuma ta karya su za ta koma a tuffar da qur'ani ya lulunta musu ita az-zillatu wal maskanat wa ba'u bi ghadabin min Allah wa ba'u za su komo bi ghadabin min Allah da fushin ubangiji ta'ala zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah hakan ya faru ne don sun kasance suna kafirce mu ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairi al-haqq kuma suna kashe annabawan Allah bi ghairi al ba tare da gaskiya ba zalika a asaw kanu yatadun hakan yana faruwa ne saboda sako da suke da kuma ƙetare iyakar ubangiji da suke lafazin mafhumiha idan mutum ya duba cikin tafsirai da dama zai ga ana ta fassara ku da cewa ita ce alkama kuma ko da riwaya da aka rubuta daga Abdullahi dan Abbas da Mujahid duk suna tabbatar da haka haka ne ta fassara ta a tsawon shekarun da ina tafsiri har yanzu a cikin watan Afrilun da ya wuce da wannan shekara ta 2002 ina jami'ar musulunci ta Madina bayan an kammala aikin hajji na dade a cikin wurin kafin dan lokacin daga Sudan na je aikin hajji ko wani abokin da wani abokin da muke karatu tare mutumin Mali ya gama PhD sa akan tafsiri aka sa ranar da zai da canjin din kansa sai muka je muka zauna ya kamata in fita amma na zauna in yi mata kara dan muji ne za wasu waina za a tsaya a wajen to yana daga cikin kalmar da aka tattauna a cikin tafsirin kalmar kome malamai guda biyu ne waɗanda suka yi masa munakasa daga cikin su akwai da fahad rumi wanda malami ne a jami'a ta a jami'a ta imam akwai kuma wani um, wani malami na manta su kwararren cikin tafsiri yana tambayar ne malam abin da kai kwanan nan ka zan da za ka fi a dan ne da ya zanto eh ko ya barra da sallah khaira ko da kuma dinin shi da ne da da doktor barrak wato ya tsaya wannan kalmar yace ko da an rawaito daga abdullahi dan abbas ko da an rawaito daga su ba aljinta ba ce dukkan tsamuki da zaka duba na ana fassara su ne da ita ce wato afsin tafarnuwa yace na yadda sanadi ya inganta Abdullahi dan Abbas ya faɗa amma ai ba yayi isnadin maganar sa bane cewa manzon Allah ne faɗa hadin sa ne ya fassara su da cewa ita ce himba amma a ka'idar larabci duk kamusin za ku koma za ku samu sun wato afsin kenan tafarnuwa to a yammacin yau kuma yana duba cikin littafin al-hadir wa tanwir na ibnu azir sai ya fito da abin gwari gwari yace dama larabawa waɗansu daga cikin kabilun larabawa sukan canja sa'un sa'un da fa a madadin afu sai suka ce ne alfu da sa'un an canja ta kuma fa sai yace sukan ce jadar a madadin jadar ya tarjuma min al-ajdad جدد بدرجة من بالساء بدرجة الأربعة التي جدد بالساء شيء أبو المقارة هو فهذا اللي في ذلك في ذلك هذا حيث الله ربك شيء يكون أنا نسيت تفرموا وطوبا الكمى بقول لك هذا عندك كفر الكمى حتى حتى التسمير لعلوم التنزيل لابن الجزاء الكلبي سما وأن يطار جباكر وصاكم يقاوش ولن تلتك ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك ما أتوا وكانوا يعتدون ثالثا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 man amana billahi wal yawmil akhir cikin wannan jeri dukkan wanda ya jaddada imaninsa da Allah ya kuma yi imani da ranar karshe wa amila salihan ya kuma ya aiki na gari falahum ajruhum inda rabbihim to lallai suna da ladan su a wurin ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wala khawfun alaihim babu jin tsoro ta talar su wala hum yahzanun kuma ba za su bakin ciki ba a ranar tashin kiyama innal ladina amanu mummunan kenan wal ladina hadu yahudawa kenan lafazin yahud ko lafazin yahuda lafazin yahud da ke cikin alqur'ani ko hadu ومن الذين هادوا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر da ake maganar su wato yana koma zuwa ga asalin at-tahawwu wanda shine at-taharruk lafazin at-tahawwu shine at-taharruk domin kanu yuharrifuna ru'usahum inda qira'ati tawrat dan kasance suna jijjiga kansu lokacin da suke karatun a saura suna suna jijjiga kai haka suna jijjiga kai sai aka ce ya ta yani ne fi qira'ati at-taurat an fahimta ko da haka wani malami littafi kwarar da yake cewa karatu da masu ta qur'ani suke suna jijjiga kai haka da ya dace ba dan koyi ne da ya yahudawa ko yanzu ko abin nasu a talabijin za ga suna haka suna jijjiga kai suna kai haka wajen karatun littafin amma ya zama ne ya hana kan mutum ne ya jawabi kenan kuma abu akwai to shi na abin da yahud ke nufi motsa kai lokacin da suke karatun abin nan wanda wanda suka ce a ah, lafazin hadu wato ainihin min qawlihim inna huduna ilayk lokacin da suka ce huduna ilayk mun shi zuwa gare ka haka wadansu malaman suka faɗa wanda suka ce a ah, yahud asalin sa suna dangantuwa ne da gidan yahuza to sai aka canza din ta koma dal ta zan so yahud sannan kuma aka shafe alif din a madadin yahuda ta zan so yahud an shafe alif haka su malamai suka faɗa duk dai kokarin mayar da asalin kalmar zuwa ga menene asalin ta wannan tsara kuma wato ainihin kirista ke asabi'in kamar yadda muka faɗa masu bautar taurari to anan gudan haka aka faɗa an jera amanu sannan hadu sannan annasara sannan asabi'in asabi'in da ya an fahimta ku amma idan muka koma cikin suratul hajj innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiqina wan nasara wal majus wal ladina ashraku ko ba ka ba ya ka fara gabatar da nasara sannan aka ka fara gabatar da ne as-sabiqin sannan nasara ana aka fara gabatar da nasara sannan sabiqin ina fatan kuna fahimta innal ladina amanu wal ladina hadu والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد أنا منك إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين أتكون سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا كمل والصابئون والنصارى aka fara الصابئون as-sabiqun annasara amma sai aka ce as-sabiun to shine malamai suka ce ayar da ta gabatar da as-sabiin akan nasara wato an lura da ranto su ta fuskar tarihi sai da sabiin suka zo a tarihi kafin nasara suka zo ayar da ta gabatar da annasara sadan ta ambaci as-sabiin kamar nan cikin suratul baqara abinda aka lura shi ar-rutba wato matsayi tun da nasara duk da cewa kafirai ne amma ashabu kitabin samawi as-sabi'una kuma laisu ashabu kitabin samawi da su kasance ma abuta wani littafi da aka sauka da sama ba amma dukkan sa nan gurin ba shi ne hakikanin sirrin ba hakikanin sirrin tanwi fil kalam ubangiji da Allah na gabatar da wannan anan ya gabatar da wannan a sanin dan nau'an zance da kuma salon magana gaba ɗaya sai aka nuna wato man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun dole sai an samu imani cikakke da Allah wanzo su akan yahudanci ba zai wadatar ba wanzo su akan kiristanci ko nasaranci ba zai wadatar ba ballantana kuma sabi'anci sai sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar ƙarshe sannan kuma sun aikata aiki na gari to sannan ne sakamako zai zo wala khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai Allah وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه القول في يهودا ورفعنا فوقكم الطور مكا توكك دوتي أسموكو إن هربكم إيماني با ذا mu rubuto muku da shi muka ce ku zo ku riki abinda muka turo muku da shi muka aiko muku da shi bi kowa da karfi riko na imani riko na aiki kar ku canja kar ku musanya wankuru ma fihi kuma ku tuna abin da ke cikin sa na umarni da hani la'allakum tattaqun ku tuna hakan ta hanyar yin aiki dan ku zanto masu takawa ku tuna lokacin da muka yi haka wato ubangiji ta'ala ya sa mala'iku suka dauko dutse cewa in ba su yi imani ba za a sako dutsen a kansu shine wa idan sakana al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atanakum bi quwwa ila akhirih thumma tawallaytum min ba'd zalika daga baya kuma sai kuka sake juya baya kuka kafirce min da zalika bayan ku da kun yi imani fadlu llahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalar ubangiji akan ku da rahmatsa la kuntum min al-khasirin ai kun kasance cikin hasararru wato cikin halakaku wadanda za a rubuto da dutsen akan su amma lokacin da aka daga dutsen sai kuka ce kun yi imani da aka sauke kuma sai ku yi sai kuka sake kafircewa wato duk wannan ana nuna mana kan wa ta yahudawa kenan sanan sai Allah ce ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين وما خلفها وموعظة للمتقين muttaqin ubangiji ta nufi wani kada alimtum alladhina tadaw minkum fi sabti hakika ku yahudawan yau kuna da labarin waɗanda suka yi ta'addanci a cikin ku a ranar asabar fa kunna lahum muka ce da su kunu qiradatan khasiyan ku kasance qiradatan birai khasiyan kuna kaskantattu wulakantattu fa da'annaha sai muka mayar da wannan azaba da muka yi musu ta zanto na kalan azaba ta ukuba lima bayna yadayha da abin da ya gabace ta na zunubai da suka yi wa ma kalbaha da kuma abin da ya shafi zunubin wanda saboda shi aka halakar da su wa mau'izatan kuma ta zanto wa'azi ne lil mutaqina ga waɗanda suke masu takawa wato lima bayna yadayha da sun yi laifuka da dama kafin laifin da suke na ranar asabar wa ma kalbaha shine laifin da suke na ranar asabar laifin da suke wato sai aka hada laifin da suka yi da da laifin da suka yi ranar asabar aka saukar da hukuma daya a madadin dukkan waɗannan laifukan sannan kuma dan wannan hukumar da zanto wa'azi ga wanda zai zo baya to a nan cikin suratul baqara an kawo wannan kisa a jumlace cikin aya biyu kadai amma cikin suratul araf an ya an fada da ta wato cikin suratul araf was'alhum an al-qaryati allati kanat abrat al-bahr iz ya'duna fi as-sabti iz ta'tihim hitanuhum Yau tabtihim sur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida qalu ma'azratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falamma nasu ma dhukiru an gane ku wato a can gurin abinda ayoyin suke nuna ba mutane ne daga cikin yahudawa waɗansu malaman tafsiri suka ce sun yi zamani da annabi dawu waɗansu malaman tafsiri kuma suka dinga na zuwa ga wani zamanin daban a takaice dai sun wuce ne a wani zamani na tarihi kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya haramta musu kamun kifi ranar asabar to sai Allah ya jarrabe su ranakun da ba na asabar ba idan mutum ya je kamun kifi da kin zai samu sai ya sha wahala amma ranar asabar ko sai ga kifaye a kan ruwa izdatihim mitanuhum yawma tabtihu shur'an kifaye sai su zo a ranar asabar ga su a fili a saman ruwa kana kallon kifi yana yawo a kan ruwa an gane ku wa yau malayar su zo da za ta fi ranar da ba a sabar kuma kifi ba ya zuwa ka za da ka zuhun jima Kano ya aka muka jarrabe su saboda fasikancin to me zai faru sai shi dan ya zo ya koya musu wata dabara Ita kin kamun kifi na kama kula na asabar to yanzu abin da za a yi tun da ranar asabar kifaye suke taruwa ku haka wani katon rami a gefe daya sai ku wata magudanar ruwa daga wannan babban ramin ko babban teku da kifaye suke da kifaye sun gudanar yana gaba sai ku shiga cikin ruwa ku yi ta kola su suna bin ruwa suna shiga wancan ramin karami sai ku dace ranar ladi da safi sai su kama kayan wanda shi ke nan dai ba ku kama kin gudanar da asabar wato dai irin abin nan cewa ya ba zan ciki ba amma zan sha roman ya kai ba gane ka damar tauba da ka sha romanta ta wadansu malamai suka ta a'a yadda suke yin zuwa suke da irin raga ta kama kifi an gane su ko masu ta kama kifi sai su zo dan kifayen sun fito sai su tattare su gaba daya a cikin ragan su tattare su a cikin teku su kulle bakin kaga dai wata gari lahadi ba za su gudu ba lahadi sai su zo su fito da wannan komar daga cikin jiki kowanne ne suke ɗaya ne a takaice dai sun yi amfani da wata hila wajen kaucewa umarnin da Allah madaukakin sarki ya musu to da suka samu kansu a wannan hali sai gari mu zama kashi uku kashi daya sun bi wannan tsari da shi ya musu wahayi kai kashi na biyu suka ce gaskiya bai kamata ku yi wannan ba idan kun yi wannan daidai da kun kama kifi rana asabar kashi na uku suka ce mu ba za mu yi babu ko ba za mu hana su an bayyana waɗannan suka yi tsawa waɗancan wa'azi suka yi musu wa'azi ba su ci ba karshe suka je suka yi waɗancan kuma suka yi shiru to da karshe ubangiji ta ala cikin sarki ya jarabe su da azaba yaga aka mayar da su gurai kunna da hukumu kira qiradatan fasiqin sannan da azabar ta zo Allah madaukakin sarki ke cewa falamma nasu ma zukiru bihi an jainal ladina yanhauna anisu waɗanda suke hana laifin waɗanda masu wa'azin masu gargadin da azaba ta zo Allah sai sai muka tsamar da su azaba ba ta tafe su ba an bayyana ko to waɗanda kuma su ba su hana ba kuma su ba su yi laifin ba sai aka yi shiru ba sai komai a kansu ba amma waɗanda su ko suka kama kifin tabbas azaba ta kama su dan an ce kun kullu lahum kunu kida sun san kasi da haka sai malaman tafsiri suka yi sabani dangane da wancan kashi na uku wanda su ba su hana ba ko ba su yi ba waɗanda suka ce su ma azaba ta kafe su da haka aka yi shiru a kansu waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a ba kama su da azaba dan ba su yi laifi ba sai da kuma ba a ambace su ba wajen tsamarwa saboda ba su da matsayin da za a ambace su wato la lahum wala alayka su ba su cancanci zargi ba sannan ko ba su cancanci yabo ba da sun cancanci zargi da azaba ta kama su tare da wadancan masu kamun titi da sun cancanci a yabe su da an ambace su tare da wanda aka tsamar an je nan lazuna yana hauna an su to da haka sai aka yi shi wato banza da su wato ba su da matsayi ba su da danga ba su da dangi su haka su malaman suka faɗa to wannan in ma mun ɗauki wannan tafsiri a matsayin shine abin da da yawa daga cikin waɗansu salaf suka rinjayar a tafsirin su to ko da hakan ya tabbata al'ummar baya ba zai tabbata ba al'ummar yanzu mu al'ummar mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam in kana ganin ana laifi kuma ka hana hanawa tare da cewa ba wani abin da zai maka barazana da rayuwarka ko dukiyarka inda ka hana din in hanawar nan da kai shi ma kan laifi ne an gane ku kin hana nan shi kansa laifi ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misalin waɗanda suke laifi da waɗanda suke kallon wannan laifi ba sa hanawa kamar mutane ne suka shiga cikin jirgin ruwa tafiya ta kama su waɗansu suna gidan sama waɗansu suna gidan ƙasa wanda suke gidan ƙasa da sun bukaci ruwa sai sun fito ta gidan sama sannan su kan fito ruwa su koma inda suke a cikin kasa. sai waɗannan na ƙasa ɗin suka cewa na saman kai mun dame ku da yawan zirga zirga mu je mu dawo mu je mu dawo bari mu dan hudu jirgin nan daga kasa sai zuwa ya rika shigo daga inda muke nan mu huta manzo Allah ce idan sun kyale su sun hudu jirgin nan daga kasa me zai faru dukan su za su halaka da na saman da na kasa amma in sun kame hannun su ba sun hana su dukan su za su tsira to kaga ga gajeren misalin da banza Allah ya buga mana a ce idan ana farna ne sun zai kyale ban hana farna ba wato kenan na tare a cikin laifin amma sai yana bin ya zanto akwai barazana game da rayuwata akwai barazana a iya kashe ni an gane ku to wannan sai mutum ya ki abin a zuci to wannan ita ce karshen daraja ta imani da maza Allah ya faɗa man ra'a minkum munkaran fa yaqulu da yuru biyadi yadihi fa illam yusati fa bil lisanihi fa illam yusati fa bi kalbi wa zalika adhafu al-iman wannan daraja ta karshe ta imani daga ita sai babu shine ta ki abu a zuci daga ita sai babu dan manzo Allah da kuma hadisin wa laysa wara'a zalika min al-iman habbatu khardal duk wanda bai ki barna a zuci ba to bai da imani kana ganin ana cin giya kana ganin ana cin ana baraka kana ganin ana zinaci zinaci kana ganin ana barna ko kin abin a zuci baka yi ba ba ma yaka hana ba kai kuma baka hana ba baka ki a zuci ba to babu imani sun kada kai haka manzon Allah ya to anan gurin kawai abinda mutane ba sa so wai baya so fata wani dan me zan hana wani barna mu je mu fata da shi to daga ka fata da shi daga ka fata da mahalicin ka wanne yafi muku sauki ai kada ka fata da dukkan duniyar nan gaba daya yanzu kai gudun kar ka fata da shi ka fata da Allah madaukakin sarki wani shiryawa da Allah kuma ka fata da shi ba ga ka shirya da Allah ba so miliyan ka fata da wancan ko so miliyan biyar ne ko ne dan ka fata don dan adam ba zai komai ba sai abinda Allah madaukaki sai ke maka lan zibana illa ma kataba Allah lana ba mawlana haka da yawa daga cikin wanda suke kokarin su hana barna abinda suke jin tsoro ko talauci ko dauri ko kisa ko kuma wanda yake baka zakka ya daina ko wanda yake baka kwangila ya daina ko wanda yake baka kujera maka ko umara ya daina amma da haka bari in shiru in kyale shi mu rufa wa asiri shi ya rufa maka asiri ya bani kujerar maka da umara in tafi ne ya rufa masa asiri ya tukar nasa ya yi sata ya yi zalunci ya yi duk abin da zai shi yasa sai muka lalace amma in ba haka ba ba gwamnan da baya da malami ba chairman na local government da baya da malami ba permanent secretary da baya da malami ba dan kasuwan da baya da malami in malaman nan da gaske ne malaman yin wa'azi ne da fadakar da su gaskiya waɗannan mutane da na zana za su yi zalunci za su saci dukiyar ba. in gaske ne duk wanda ya sauka a gamman house farkon abin da zai fara ya karanto ayoyi da alqur'ani da hadisan manzon Allah ya fadakar da gwamna ko ya fad in ya je sai mun lokacin gaman ya fadakar da shi fara da sakatare minista shugaban kasa mata mutum shugaban kasa a ce haka za a yi dan Allah za mu lalace amma duk wanda shiga ofishin sai mun lokacin gaman ko ya je gidan gwamnati da an shiga da masa a ce salati goma ga annabi ana yi da razana wai salati goma ga annabi bismillah sha kada to wai ba za ka kada wata jama'a shirin wai makani ne akwai wani sirri a cikin sha tara ma'ana sai mai mulki ya fahimci da an yi wannan shi kenan Allah tsare mana kai Allah taimake ka Allah maka kaza ma'ana ba da laifin komai addu'a ma ake masa ba da laifi to ya za a yi gani yayi barna kuma wanda ya masa wannan limami ne ko Limami ne na gari ko masu wa'azi ne ko masu tafsiri na gari ya zai yi gani ya barna yanzu ba saboda lalacewar mu malamai ake dauka ka Abuja su yi wa ji addu'a ya zarta. ba san jannan ba musulmi bane ba abin da ya hada shi da Ka'aba Allahu Akbar ba ya da alaka da Qur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma malamai na wata addu'a ya zanci sai a ba mutum fuloti a Abuja a wani kauye sai kuma a turo in yamurin da zai sai fuloti abin da za a sayar miliyan biyar shi sai a saya miliyan ɗaya da rabi sai a kulle masa cikin akwati sai bayan gida yana ganin an gama wasu gasa. wallahi akwai aiki a gaban mu a nan gurin busiwa shi kai su shi kanshi Obasanjo gata ba busiwa Najeriya gata ba gatan da za a yi wa Najeriya ya za a gyara Obasanjo ya zai gyara ya zama musulmi ya zai ya kwatanta adalci ya zai ya daina barna gatan da za a yi wa jiha ya za a gyara gwamna a gyara shugaban kasa a gyara ministoci a gyara kwamishinoni a gyara wane ne ba wai ta hanyar sai an zage su an ci mutuncin su an yi musu abin nan ba a'a karanto musu ayoyi a natsi a faɗa musu wajibin da yake kansu ba wai sai na ta da jijiyar wuya na faɗa ba ba wai sai na yi zage-zage ba amma dai in ja aya in fassara wannan mai shata ya ce a ja baki a fassara ba tare ba tare da sun tsoro a ja aya a fassara a ja hadisi a fassara daidai wa da a faɗa mutum gaskiya kuma a tsoratar da shi Allah a tsoratar da shi tsayewa gaban Allah ranar tashin kiyama a faɗa maka wannan ya to sannan za a ce kuma za mu maka addu'a Allah ya taimake ka kan abin da muka maka wa'azi ka ji dinnan insha Allah za mu ka addu'a Allah ta mace ka yi adalci ka tsare gaskiya ka rike amana kai kaza kai kaza kai kaza wallahi don da kai wannan an yi masa gata ubatan za ka yi wa a ah, bata biji ga gaban kasa ah, gwamna kowa ya kai wa an yi masa gata amma kawai shi kenan da ya shiga ofis din wani ne shi kenan salati kuma ga annabi bismillah ta tara ya latifu 129 ya latifu ya latifu ya latifu to me kace dan kace ya latifu 129 ya latifu me kai ba ya ya latifu ba na rama ya latifu ba ni ya latifu ba ni kaza kace ce da ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu kamar wani sun sun da kace zaidu zaidu zaidu zaidu zaidu zaidu zaidu baka ce ba zaidu taimake ni zaidu ba ni kaza zaidu zo ka raka ni wuri kaza ya zai fahimce ka to haka kika Allah kace ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu haka ne da sun da tara ya ramu baka ce komai ba wallahi tallahi baka kai addu'a ba ya latif ya latif ya latif dari da shi fadin miliyan baka yi addu'a ba ya latif me saukar mana da ruwa ya latif saukar mana da ruwa ya latif ba muka kama albarka ya latif abaka arzikin mu ya latif jarakar biyar mu ya latif yi mana kaza ya ba baka ce komai ba ai wato kaga addu'ar ma tana bukatar mu Allah gane da wallahi fa yadda fa zanna hana kana lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin sai muka san wannan ukuba ta zanto na kana ukuba ce wanda take zama wato azaba ce ta ukuba lima bayna yadayha ga abin da ya riga ya tun laifukan da suka yi wa ma khalfaha da kuma abin da ya tun danyi da tun laifukan da suka yi wa mau'izatan lil muttaqin kuma ta zanto wa'azi lil muttaqina ga waɗanda suke masu takawa وإذ قال موسى لقومه إن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتستخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارب ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون وإذ قال موسى كما لوكتن أنه موسى فقال قوله جمتا نسا يتدسو إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وبنجد ينا أمرنكم كجوك ينكي الثانية saniya ko kowace iri fara baka doguwa gajeriya kowace iri kawo sai suka ce a tattata zuna huzuwa yanzu kuma izgiri za ka yi mana ba wani gi kake da mu mu yanka saniya me mai da ita kana sai annabi Musa ce a'udhu billahi an akuna min al-jahiliyin ina neman tsarin Allah in kasance cikin jahilai wato in yi muku wargi ko izgili ya zama jahilci kenan bai zai in yi wannan ba kalu sai suka ce da shi to udu lana rabbaka roka mana ubangiji ka yi bayyin lana ma hiya ya bayyana mana wata iri ce saniyar ta fuskar shekarunta mai yawan shekaru ko mai kananan shekaru kala sai ce da su inna ya yaqulu Allah ya ce a faɗa muku innaha baqaratun la farijun wala bikr saniya ce wanda ke la farijun ba babbar mai yawan shekaru wala bikrun ba kuma budurwar saniya ba an gane ku awanin bai da zalika tsakatsakiya ita ba babba ba ita ba karfa ba kaga sun jawo wa kansu da su ce ku yanka ya ku je ko wace wani ku yanka da duk wanda suka riga suka yanka shikenan sun sauka nauyin amma da suka ce wa ayi bayani yanzu nan tsakatsakiyar ya yi yana da wahala fa'alu ma tumurun ku yi masa ku je ku aikata abin da aka ce ku sai suka ce قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن البقرة تشابه علينا وإن muhtadun sai suka ce ud'u lana rabbaka roka mana ubangijin ka yubayyin lana ya bayyana mana ma launuha menene launin ta fara ko baka wai sun tambayi shekaru yanzu kuma launi suke tambaya kana sai ce innahu yaqulu ubangiji yana cewa innaha baqaratun safra saniya ce wadda take ruwan tsorowa yalo yanzu a taba ganin yana saniya ce kaga aiki ya same su. faqi'un launuha launin ta yana fadi fadi wato launin ta kamar yana daukar ido kenan shine ta tasurrun nazuriyan tana karanta ran wanda suka kalle ta ko yanzu kan yalo dan zani ya dauke anan ya ga ta kallo shine tasurrun nazurina qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma fi suka ce mun ji ta fuskar launi roƙa mana ubangiji ya bayyana mana wace iri sai kuma sai irin wanda ake an ɗaure ta a gida ko da suke zuwa kiwo da kanta wadda ake noma da ita ko da ba a noma da ita innal bakara tashabaha alaina mu kan shanu sun sha bamban aulun mu sun rikitar da mu sai mu rasa wacce ake nufi sun rikitar da mu shine tashabaha alaina wa inna insha Allah la mutadun amma dai in Allah da zamu shiryu zuwa ga gane wanda ake so mu nema din sai ce قال إنه يقول إنها امرأة لا غنيم تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال سيتي دسو إنه يقول بنجدي ياتي أشيدا مكو إنها بقرة يتبوت إذن ثانية ياتي دا لا ذلول تثير الأرض ba horarwa da aka horar da ita ba take noma kasa wala taskil harfa sannan kuma ba ta shayar da shuka ba wanda ake ban ruwa da ita bace ba musallamatu lafiyayya ce lafiya tafiha babu wani launi tattare da ita wanda ba nata ba domin sami da ake jan ruwa da ita ko ake daura mata galma ta yi noma ko wanda ake sa ta aiki sai ka samu kanta ta tare da ita to wannan lafiya fiha kawo sai suka ce al'amu jita bil haqqi yanzu ka faɗi gaskiya ji fa annabin Allah ne wai da san da ko me faɗa al'amu jita bil haqqi fa da ko haka suka je suka nemo da suka yanka wa ma kadu fa aluna da kyar suka aikata shi ne wa ma kadu fa aluna domin da kyar suka same ta sun same ta wannan zaniyar mai wannan sifar a wurin wani mutum daya ita kaɗai ce wanda ita ba su saje ganin irin ta ba shi kuma yace in kuna son farashin ta za ku saya a yanka ta a fefe ta adadin zinarin da ya cika fatar ta shine kudin ta kuma su ne wadanda jisu jafa'i ke da bajirai sai da dufa shaddada lawa alaihi suka je aka nema aka rasa dole sai wurin shi dole a bisa ga wannan tsarin akai to abin ya faru ne kamar yadda ruwaya ta tabbata ingantacciya daga a cikin littafin tafsirai kamar daga Abdullahi dan Abbas da waɗansu malaman tafsiri cikin magabata wani ne ya kashe dan uwansa dan ya gadan sa da ya kashe dan uwansa dan ya gadan sa sai dauki sa kuma yaje ya ajiya kofar wani gida kaga za a zargi masu gidan cewa su suka da safe sai waɗannan masu gida su ga gawa a kofar gidansu su kuma waɗancan sun ga an kashe musu dan uwa dangin wanda aka kashe suka zo suka ce ko kashe mana su kuma suka ce ba mu bane suka zo za su yaƙi juna su kashe juna sai da tijan cikin suka ce dan me za ku kashe juna ga annabin Allah tare da ku mu je wajen annabi Musa mu tambaye shi mana fatawa yaya za mu gane wanda ya kisa dan kar mu zo mu kashe junan mu a banza to da suka je sai Allah ya masa wa'ayin cewa ka sai in suna son su gane ga yadda za su je su samu saniya su yanka in sun yanka ka, idan sun fede ta su ɗauki wani sashi na jikin saniyar su daki wannan mataccen da shi zai tashi yayi bayanin wane ne ya kashe abin da kai ya faru kenan to aka ce ku je ku yanka saniya lokacin da duk saniyar da suka je suka kama shi kenan amma sai suka zo mahiya aka ce labarin wala bikin ma launuha تقرأ فاكي اللون هذا ما هي إن البقرة تتابع علينا بسم الله تلون تسر الأرض ولا تسر الأرض وكل وكل كذا تسبك جاوة كان سوانا وحالي حسك بقوم فراش كان ما يزوي قاعد ليسو تشيني بسك ساميك لكيف تكسامة سكينك تشيني سأل الله تشيني وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون وإذ قتلتم نفسا قتل لوكة da kuka yi kisan kai ko yahudu ɗaya daga cikin ku ya kashe ɗan faddara'atun fiha sai suka rika turere ne da juna waɗannan su ce ba mu muka yi kisa ba waɗannan su ce ba mu muka yi ba dan wanda ya kisan ya kai gawar kofar wani ya kai gawar kofar wani gida ya ajiye waɗanda aka ajiye kofar gidan sun ce ba su bane ba idan an zargi wani ce ba mu bane ba wato duk kuna zargin juna akai shine faddara faddara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah ko zai bayyana da abin da kuke koyewa wanda ya kisan kan ya koye sai Allah ya fallasa shi malamai suka ce wannan ayar ita ce ya kamata ta zanto farkon kissa an gane ko amma saboda balaga ta alkurani sai aka kawo ta a karshe karshen kissa aka kawo kawai ka ta da suka je suka yi annabi Musa me za mu yi yace Allah ya umarce ku yanka saniya amma wannan shine abin da ya kamata ku fara ji a cikin kissa amma saboda ta hikima ta ubangiji ya kawo shi nan gurin sai Allah ce fa kunna buhu bi ba'dha sai muka ce da su ko sai wani bangare na sadiyar nan ku doshi wannan matacce da shi suna ɗauka suka doke shi da shi shikenan sai ta yi bayani wani ne ya kashe da dan ya shiga gona sannan kuma ya koma ya wuce sai Allah ce kazalika yi Allahu al-mauta yadda ko ga anan an raya wannan a gaban ku kamar haka ne Allah zai rayar da mutattu ranar tashin kiyama wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun kuma ya nuna muku ayoyin ku don ku zanto masu hankali to wannan na ɗaya daga cikin mutanen da sun mutu sun farko a duniya ban da su akwai mutanen da suka fita kamar yadda zamu yi bayani nan gaba cikin su suka akwai a ko akwai suka da dai in dangantakar aya ta zo ma kawo sauran dan yanzu babu lokaci abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya kai mana takarda dai zamu karanta dan mu kyale sauran sai gobe mai takardar dai ina abin da yake yi godiya ce ta fatan alkhairi da kuma addu'ar fatan alkhairi ga ma'aikata na gidajen talabijin dinnan guda biyu na yanke da BRTV akan kokari da suke yi wajen yada wannan karatu ya ce sai dai abu ɗaya suke roƙon alfarma a matsayin su na wanda wanda ba sa iya zuwa wurin karatu din dan ya su nisa sai daga talabijin suke bi suka ce da an zo karfi galibi akan karanta tambaya ɗaya ne sai kuma a kashe wanda mukan so mu zuwa wannan tambayoyi da haka muke mika kokon baran mu ga hukumomin gidajen wannan talabijin guda biyu NTA da BRTV cewa dan Allah ma'aikatan su rinka yi mana alfarma mu rinka jin tambayoyin da ake karantawa gaba daya irin yadda muke jin karatu kuma a ƙarshe ce yana roƙon yan uwa da su yawa su waɗannan ma'aikata addu'a ta fatan alkhairi musamman a cikin wannan watan Ramadana Allah ya saka musu alkhairi Allah ya tafi su bisa ga aikin da suke na da musulunci waɗansu kuma sun ba da shawarar cewa ya kamata a rinka karanta tambayoyin da farko kamar yadda ake a bara waɗansu sun ce kaza waɗansu sun ce kaza zan yi nazari abin da nake shine yafi maslaha daga gobe zan fara aiki da shi insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi an gane ku to wannan